a fahimtar alimahu malik ba za ka yi tafiya da matar babanka ba duk da cewa akwai haramcin aure a tsakaninka da ita ba zai taɓa yiwuwa babanka ya saki mata kai ka aura ba amma duk da haka alimahu malik saboda tsanantawa ya ce wa in ka na muharrama alaihi ko da shi ke an haramta aure a tsakaninka da ita amma duk da haka ya hana saboda yakan akan shedan yakan yi amfani da wannan dama a samu kafa na shar kuma babu shakka yana faruwa babu shakka domin akwai wanda da kansa ya yi tambaya yake tambaya ta ga irin abin da ya auku tsakaninsa da matar baban shi fasadi ya auku tsakaninsa da matar baban shi saboda mahaifin nasa ya auri budurwa kaga ba sa'an mahaifiyarsa bace ita wannan budurwa sai da aka samu lalata a tsakaninta da shi wato malamai idan suka yi hange musamman malaman farko za ka samu hangensu akwai hasken Allah alimamu malik ya ce kada a samu keɓanta a tsakanin matar baba da shi matar babanka karka yadda ka keɓanta da ita abinda annabi ke cewa haɗarin shigan ɗan uwan miji gida ya fi tsanani a kan haɗarin shigan wani ɗan uwan miji haɗarinsa ya fi muni babu shakka gaskiya ne sau nawa ake samun ƙani a kama shi da matarwa suna lalata to kaga wannan ya taɓa zumunci su har abada ya taɓa zumunci a tsakaninsu har abada shi samun zan Allah ya ce haɗarinsa kamar mutuwa ne wanda ya fi kamata ka tsananta doka a kansa Shi ne kaninka ko wanka ɗan uwanka ɗin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mafi dacewar ka tsananta doka akan shi game da shigansa gidanka fiye da kowa saboda idan aka samu matsala shi ɗan ya shiga tsakaninsa da matarka to sai ya taɓa zumuncin ku har abada